Karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe 7 kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 19 da kuma 22. Ka misali. Mai sauraro barkanmu da hantsi da fatan mun waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Netherlands ta ce za ta mayar wa Najeriya kayan tarihin da turawa mulkin mallaka suka sace mata. Sudan ta yi Allah wade da matakin Kenya na karɓar bakuncin 'yan tawayen ƙasar na RSF da ke shirin kafa gwamnati. Hakanan za ku ji cewar akalla mutane 975 Iran ta hukuncin kisa a shekarar da ta gabata. yanzu kuma ga cikakkun labaran ƙasar Nadalan za ta mayar wa Najeriya kayan tarihi na mutum-mutumin tagulla guda 113 da turawan mulkin mallaka suka sace. Nasiru Sani na ɗauke da ci gaban labarin. Dangane da mika kayayyakin na tarihi da Netherlands za ta yi ga Najeriya, ministan ilimi da al'adu da kimiyya na ƙasar ne Epo Burns tare da darakta janar na hukumar gidajen tarihi na kasar Olubile Holloway za su rattaba hannu kan yarjejeniyar mika kayan a ranar Laraban nan. Sakon jawabin da aka fitar ya bayyana cewa nan da dan wani lokaci a cikin wannan shekarar kayayyakin tarihin za su isa ƙasar. burns ya kuma jaddada cewa mayar da benin bronzes din wani yunkuri ne na gyara barnar da aka yi wa tarihi tare da amincewa da kuma mutunta irin kokarin da najeriya ta yi wajen shafe tsawon lokaci domin karɓo kayayyakin masu tarihi a wurinta sannan ministan ya bayyana jin daɗinsa ga jajircewar shugabannin najeriya a kokarin su na kubutar da kayayyakin da aka yi amfani da fasaha wajen samar da su waɗanda aka wawushe tun zamanin mulkin mallaka ya ce maido da su ya kasance tunatarwa ne kan muhimmancin al'adun gargajiya wajen fahimtar tarihin al'umma najeriya dai ta shafe sama da shekaru hamsin tana kokarin dawo da kayan tarihin na tagullar benin wadda cewar ministan sai a wannan lokaci ta cimma nasara Majalisar Dattawan Najeriya ta gayyaci mai baiwa shugaban ƙasar shawara kan harkokin tsaro Malam Nuhu rubadu da daraktan hukumar tattara bayanan sirri Muhammad Muhammad da kuma shugaban hukumar tsaro ta farin kaya DSS olwa Tosin Ajayi, shugaban Majalisar Dattawan ta Najeriya Godwin Biyu. ya ce suna buƙatar ƙarin bayani daga shugabannin hukumomin tsaron ƙasar kan zargin da aka yi wa hukumar usaid da taimakawa 'yan ta'adda a sassan duniya ciki har da na boko haram to a jamhuriyar nijar kuwa a jiya ne aka kawo ƙarshen taron tattaunawa akan makomar ƙasar da ya gudana a birnin yamai wasu majiyoyi sun bayyana cewar mahalarta taron sun baiwa majalisar sojin ƙasar bayanin cewa ta ci gaba da mulki har nan da tsawon shekaru biyar masu zuwa kafin gudanar da zaɓe ibrahim danjuma mai sharhi ne kan lamuran siyasa a ƙasar ta nijar ya mana ƙarin haske mutum kamar ɗari da takwas ne suka yi wannan aiki maimakon wajen hiddo shawarar nan sun yi ƙura daga ciki mutum sha uku ya ce yana ganin shekara uku ya kamata a ni su ci gaba da aiki wannan mutum talatin da biyar suka ce shekara goma daga ciki mutum sattin kenan rinjaye suka ce a'a shekara biyar ya kamata a bashi domin ya ci gaba da aikin da yake yi kenan tun da abu ne an ba su haƙƙi su kuma sun hiddo sakamakon su yan sai su miƙa kuma can gaba a hiddo shawara ta ƙarshe a ga wace ce mahita daga ciki amma dai dukkan alamu tun da rinjaye ne za a aiki da rinjaye yanzu ya wajibta ko ko ya saura daga shi shugaba cani ya ga wannan abu da aka ce ya yi yana gyara shi shine mahita gare shi ko ku a'a ya ga damar shi ma ya ce a shekara uku aka ce ya riga alkawari ya ce shekara uku za a yi ba zai wuce shekara uku ba ga wanga mulki kenan kuma na kaiwa ne ce ya riga ya alkawali ba zai wuce ba amma muna ganin tunda an yi shawara ko ya yarda ya ce zai ɗauka shawarar da aka yi na shekara biyar da aka bashi ko ko ukun da ya ce ya tsaya ga magana shi duka ɗaya daga ciki wanda ya ɗauka muna ganin duka ya halitta ga wannan al'amari. Ibrahim Danjuma daga jamhuriyar Nijar kenan. Yau ne ake cika watanni takwas da batan ɗan jarida Kalifara Sere na Burkina Faso bacewar da ke zuwa a daidai lokacin da sojojin da ke mulki a ƙasar ta yammacin Afirka ke ci gaba da kamin tarin 'yan jaridu musamman masu tofa albarkacin bakin su kan salon kamun ludayin jagorancin Captain Ibrahim Traore. Abida Shu'aibu Baraza na ɗauke da ci gaban labarin. Daga cikin 'yan jaridar da aka kama sun haɗar da fitattun 'yan jarida irin su Alon Alon, Serge Olon da Adama Bayala. 'Yan jarida hudu da suka fito daga kafafen yada labarai daban-daban sun ɓace cikin wata ɗaya kacal wato a tsakanin watan Yuni zuwa Yulin shekarar 2024 da ya gabata. Kalifar Sir dai ya bace ne a ranar 19 ga watan Yuni, sai Serge Olon a ranar 24 da kuma Adama Bayala a ranar 28 ga watan. A cikin ƙasa da kwanaki goma, wasu mutane da ba a san ko su wane ne ba suka yi garkuwa da 'yan jaridar uku na Burkina Faso a birnin Wagadugu, waɗanda a wasu lokutan suna rufe fuska a cewar shaidu. An sace Sage Orland daga jaridar Levenement marubucin wani bincike kan almubazaranci da kudade daga gidansa. An yi garkuwa da mawallafin BF1 Adama Bayala da rana bayan an yi masa barazana kuma abokin aikinsa Khalifa sir ya ɓace bayan an gayyace shi zuwa babbar majalisar sadarwa. A yau Alhamis ne Faransa za ta miƙa wa Abricos sansanin sojin ta ɗaya tilo da ya rage a ƙasar ɗaya daga cikin jerin matakan mahukuntan birnin Paris ke ɗauka don fasalta ayyukan dakarunta a Afirka. To sai dai ministan tsaron Cote d'Ivoire Tene ibrahima Otara ya ce ko bayan rufe wannan sansani za a ci gaba da alakar soji tsakanin ƙasashen biyu. Tokar da ya sha'afa labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. gwamnatin sojin sudan ta yi allah wadai da matakin kenya na karɓar bakuncin 'yan tawayen ƙasar na rsf da ke shirin kafa gwamnati hawa halar gwangwazo na ɗauke da ci gaban labarin A wani babban taro da suka gudanar a Nairobi cikin makon nan mayakan RSF da ke rikici kusan shekaru biyu da sojoji a Sudan sun ce za su kafa gwamnatin su da za ta samar da cikakken zaman lafiya da haɗin kai a ƙasar. Ma'aikatar harkokin wajen Sudan da ke biyayya ga shugaban gwamnatin sojin ƙasar Abdul Fattah al-Burhan ta caccaki Kenya kan baiwa mayakan RSF damar gudanar da taro a ƙasar. Cikin sanarwar da ta fitar ta bayyana wannan yunkuri a matsayin na raba ƙasashen Afirka tare da shiga cikin al'amuran suna cikin gida. ke tuni shugaba William Ruto ke shan caccaka daga cikin gida. To sai dai ma'aikatar harkokin wajen kenya ta sanar cewa baiwa RSF damar gudanar da taron na daga cikin rawar da take takawa wajen kawo ƙarshen yakin baki ɗaya tun watan Afrilun shekarar 2023 yaƙi ya barke tsakanin sojojin Sudan da mayakan RSF da ya raba sama da mutane miliyan 12 da mahallansu baya ga zama rikici da ya haddasa yunwa da gudun hijirar mutane da ba a taɓa gani ba a tarihin duniya. gwamnatin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ta nemi chad ta bata gudunmuwar soji don yaƙi da 'yan tawayen m23 da ke samun goyon bayan rwanda a gabashin ƙasar wasu majiyoyi daga fadar shugaban chadi da kuma na congo sun ce wannan dalili ne sanya ministan kula da yankuna na congo ya ziyarci shugaban chadi muhammad idris debi a ranar talatar da ta gabata sai dai majiyoyin ba su yi wani ƙarin haske kan abin da tattaunawar ta mai da hankali a kai ba tokar da ya sha'afa labaran na zuwa ne daga sashen hausa na radio france international wasu kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce akalla mutane 975 iran ta zartarwa hukuncin kisa a shekarar da ta gabata kungiyoyin da suka hada da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta norway da ke da shalkwata a iran da kuma kungiyar da ke yaƙi da zartar da hukuncin kisa ta faransa sun ce adadin ya zarce wato azazin ya kasance mafi yawa tun bayan da kungiyar ta fara tattara alkalamin hukuncin kisan da aka zarta a iran a shekarar 2008 shugaban gwamnatin jamus olaf shock ya wato ya ce ganganci ne ayyana vladimir zelensky a matsayin dan kama karya da shugaban amurka donald trump ya yi ya ce trump ya yi kuskuren alakanta zababben shugaban kasa a gwamnatin demokuraɗiyya da kalmar kama karya kalaman na trump dai sun kara haifar da damuwa a nahiyar turai tun bayan sauya manufofin amurka game da yakin ukraine da rasha Ƙungiyar Hamas ta ce a shirye take ta saki dukkanin mutanen Isra'ila da ke hannunta a lokaci guda idan har aka cimma zagaye na biyu na yarjejeniyar tsagaita wuta. a cewar kakakin ƙungiyar ta hamas hazim kasim ya ce wannan tayi da ta gabatar na sakin 'yan isra'ila 60 da ke hannunta zai dogara ne idan har isra'ila ta janye dukkanin sojojinta da ke yankin gaza da kuma kawo ƙarshen yakin da take yi a yankin baki ɗaya a ƙarƙashin zagaye na farko na yarjejeniyar da ɓangarorin biyu suka cimma wacce ta fara aiki tun a ranar 19 ga watan janairun da ya gabata hamas ta sako 'yan isra'ila guda goma sha tara yayin da ita kuma isra'ilan ta sako falasɗinawa sama da dubu ɗaya da ɗari ɗaya da take tsare da su takwas da minti goma. cikakken labarin wasanni kenan ga kuma azima bashir aminu ta sake dawowa ta an gaishe ka kamis liverpool ta kara tazarar da ke tsakaninta da arsenal mai biye da ita a teburin premier zuwa maki takwas da ta yi canjar tsakaninta da aston villa da kwallaye biyu da biyu a daren jiya laraba ko da yake arsenal fana da wasa ɗaya da bata duka ba domin mm. ko reds ta duka wasanni 26 ne yayin da guinness gida wasanni 25 duk da cewa liverpool ta yi ta gamuwa da canja rasko kunnen doki a wasanni da dama amma sau ɗaya tal ta sha kayi a cikin wannan kaka wato lokacin da nottingham forest ta shiga har anfield ta doki ta da kwallo <laughs> ɗaya mai ban haushi cikin watan satumba na bara kenan yayin wasan na ce muhammad salah na masar ne ya fara zira kwallo a minti na 29 amma kuma yuri telmans da oli watkins suka farke kuma a haka ne aka tafi hutun rabin lokaci sai dai na goma sha shida bayan dawa daga hutu rabin lokaci trent alexander arnold ya zira kwallo ta biyu wadda ta baiwa yaran na anislot damar samun maki guda kuma ka san shi wannan anislot baya son amfani da matashin <laughs> dan wasan na ake sa abin da ma yasa aka alakanta shi da koma real madrid a eh, watan janairu amma dai aka ce abin ba zai yi wakila eh, ko eh, sai a karshen kaka ba mamaki amma kuma gashi jiya ya zo ya fitar da shi daga matsala to wannan canjin rasna zuwa a daidai lokacin da liverpool ke shirin tattaki zuwa gidan city a ƙarshen mako a gefe guda kuma arsenal da ke biye da ita ke shirin karawa da west ham wasan na liverpool da aston villa a jiya shine karan farko da rashford ke karawa da reds a ƙarƙashin wata tawaga da ba manchester united ba hmm. da yake dukkanin yunkurin da ya yi na zira kwallo ya gamu da turjiya aston villa ta ci gaba da zama a gurbin ta na tara a teburin na gasar premier to shi ma dai dawin ne da liverpool ke kokarin cefanarwa ya yi ta wasa da damar shi bayan sako shi a fili na wato ana saura minti 21 da tashi daga wasa kasan dama wannan ba sabon abu bane a wurin shi darwin nunes <laughs> haka to idan muka duba gasar cin kofin zakarin turai karin kungiyoyi takwas da suka rage sun kammala samun gurbi a zagayen 'yan sha shida na gasar da cin kofin zakarin turai bayan wasannin daren jiya da muka ga tsallakewar kungiyoyi irin borussia dortmund da psv eindhoven da kuma psg kana real madrid kari kan fainar da club bridge da bayern munich kana benfica da suka tsallaka tun a shekaran jiya to yadda wasannin suka kasance dai shine borussia dortmund ta tashi wasa babu ƙwallo tsakanta da sporting cp amma da yake tun a haduwar farko ta samu nasara da kwallaye uku da nema kai tsaye sai ta samu tikitin wannan wasa kuma a haduwar ta jiya an ga yadda aka soke kwallo guda da borussia ta zira to a bangaren wasan eindhoven ko da juventus Paris za a iya cewa kungiyar ta Italiya ta tsaya kallon ruwa ne har kwado ya yi mata kafa domin kuwa idan mai sirari na tuni ita ke da rinjaye bayan rasha ta kwallaye har biyu a su ta farko inda aka tashi wasa biyu da ɗaya amma kuma a wannan karin ta bari aka rata ta mata kwallaye har uku yayin da ta farke guda. To wasa na uku shine wanda PSC ta rata ta kwallaye har bakwai da nema a ragar Brest duk da cewa wannan kungiya na fama da tarin matsaloli irin nata a wannan kaka amma amma kuma ta yi wannan bajinta kuma dama ko a su ta farko kungiyar ta birnin paris ta zira kwallaye har uku ne ba tare da an zira mata da guda ba wanda ke nuna a jimilla ta zira kwallaye goma gida da waje a mm. wannan haduwa idan ba wata kungiya da ta yi wannan a wannan zagayen da aka buga sosai to ita ma kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta lallasa manchester city ne karkashin jagorancin pep guardiola da kwallaye uku da daya yayin wasan na daren jiya da ya gudana kana a santiago bernabeu kuma dukkanin kwallayen Kylian bafi ne ya zira su gabanin gonzales ya farke guda kaga kenan zuwa yanzu bafi na da hat-trick guda biyu da ya yi a karkashin real madrid eh, wanda ke nuna wato a gida da waje eh, real madrid din da city an tashi wasa shida da uku a shi wannan wasa to azima muna godiya to madalla Masu sauraro ga wasu daga cikin labarin da muke ɗauke da su a shafukanmu na yanar gizo da Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. Majalisar Dattawan Najeriya ta gayyaci shugabannin tsaron ƙasar don gudanar da bincike kan zargin da ɗan majalisar dokokin Amurka yi cewa hukumar USAID na tallafa wa ƙungiyoyin ta'addanci ciki har da Boko Haram. Yau ake bikin rufe taron ƙasa a Nijar yayin da wasu jawabai ke cewa taron ya ba da shawara kan kafa rikon kwarya na shekaru biyar da baiwa sojoji damar tsayawa takara idan suna bukata. Shugaban Congo ya nemi shugaban Chadi ya taimake shi da sojojin da zai yaƙi 'yan tawaye. Idan kuka ziyarci shafinmu mun wallafa bidiyon ɗaya daga cikin gidajen yarin da gwamnatin Assad hambararren shugaban Siriya ya yi amfani da shi wajen azabtar da mutane. Ku ci gaba da kasancewa tare da sashen Hausa na Arafai don samun sahihan labarai daga sassan duniya daban-daban. Ku bibiya Arafai Hausa ku more. To waɗannan da ma ƙarin wasu labarai duka in aka ziyarci shafinmu na intanet in za a samu. Hukumar ƙayyade farashin wutar lantarki a Najeriya ta sanar da sabon tsarin biyan tara akan waɗanda ke satar makamashin lantarki a ƙasar. Tare ta kama daga Naira dubu ɗari zuwa dubu ɗari uku, daidai da irin salon da mutum ya yi wajen sada gidansa da wannan makamashi. Shin, me za ku ce a game da wannan sabon tsarin biyan tara ga masu satar wutar lantarki a Najeriya? Anya wannan mataki zai taimaka wajen magance wannan matsala? sai ku bayyana mana ra'ayoyinku a lambar mata ta WhatsApp da kuma shafinmu na Facebook. Sai mun ji daga gare ku. Maudu'in da za ku turo da saƙonnin ra'ayoyinku a wannan rana kenan yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba. Masauraro sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake haduwa cikin shirin ilimin hasken rayuwa. tare da Nura Ado Suleiman daga sashen Hausa na Radio France International RFI.